السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar 23 ga watan Ramadana shekara 439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 8 ga watan 6 2018 Allah muke roka ya datar da muga dukan alkhairi ya Allah muna roƙonka a wannan yammaci a wannan sa'in. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka ba mu saukin al'amurra kuncin rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka yaye mu daga abin kunya ya Allah muna roƙonka ka saukar mana damina mai albarka Allah ka fahimtar da mu alqur'ani da sunna Allah ka sa mana son manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka yawaita ka arzuta mu da yawaita masa salati musamman a yi wannan rana rana ta juma'a ya Allah muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya a gidaje ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da cututtuka daban-daban Allah ka san kanshi Allah ka warkar da su Allah ka sa abin da ya same su kafara ce ga su Allah ka ji kan iyayenmu da mu da suka riga mu gidan gaskiya ɗan uwa musulmai da suka riga mu a ko ina Allah ka gafarta musu Allah ka sanya kabarinsu Allah mu maka kyauta da ƙarshen mu in ta mu tazo Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka kare mu daga fitinar kabari ka kare mu daga azabar kabari ka rufe mana asiri a filin kiyama ya Allah Allah muna roƙonka waɗanda suke nufin mu da alkhairi a ko ina Allah ka nuna musu alkhairi waɗanda suke nufin mu da sharri a ko ina Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ɗan uwa da suke taimako na abin da yake shafan darussa ta ko tafsiri waɗanda suke ɗaukan ɗawainiya Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suke ɗawainiyan kaiwa kawowa da suke watsa wannan karatu da ake yi suna yadawa a social media ko a gidajen ta radio da talabijin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa mizanin kyawawan ayyukansu yan agaji da suke taimakawa ba dare ba rana Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka kasance cikin bukatunsu Allah ka toshe musu bukatunsu ya Allah muna roƙonka ka bai wa shugabanninmu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya ya Allah ya Allah duk wanda yake neman tsangwaman su wanda yake neman tsige su Allah kai magani shi ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da dukkan alkhairi a cikin jami'an tsaro Allah ka taimaka musu Allah ka ba su ikon aiki tsakaninsu su da kai ya Allah ka taimaka musu ka ba su jarantaka ya Allah ka toshe bukatunsu ya Allah Allah ka rufe su daga abin da ke hannun mutane Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya cikin ayyukansu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma fikna ila kulli khair wa ihfazna min kulli shar Allahumma inna abiduka banu ibadik wa nu imaik nawasina عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أهدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهتاننا وذهاب همومنا وغممنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين zamu tashi kan fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah bid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah madaukake ce innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu lallai wa'inda suke cutar da Allah kuma suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah madaukaki ya la'ance su anan duniya da kuma lahira sannan kuma wa'adda lahum azaban muhina Allah madaukaki ya tanada musu azaba wacce za ta zama to nau'in azaba ita ce azaba da za ta zama ta kaskantar da su ta walakanta su azaba ne babu ta karamci amma nau'in azaba ta walakanci tafi kuma azaba haka wadda ba ta ba ambaci walakanci tare da ita ba wannan aya tana magana akan masu zagin Allah akwai wanda suke zagin Allah kamar yadda hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukaki ya ce kadhabani ibn adam al dan adam ya karyata ni Allah ya ce walam yakul lahu dhalik hakan bai dace da shi ba bai dace dan adam ya karyata ni ba sannan kuma yake cewa wa shatamani walam yakul lahu dhalik dan adam ya zage ni bai dace da shi ya zage ni ba amma karyata Allah da yake yi shine cewa Allah ba zai tahir da ni ba bayan na mutu wannan shine ta Allah sai Allah ya ce bai zama farkon halittan farkon halitta bai zama wahala ba sai ya zai zama kuma mai da halittan zai zama wahala sannan kuma zagin da Allah yake wa Allah shine ne ce Allah yana da da Allah ko shine kadai shine as-samad saboda haka wannan kenan ɗan adam yana zagin Allah sannan kuma a ɗaya hadisin yake cewa dukkan hadisan na abi hurairah ne radiyallahu an na farkon riwayar bukhari wannan kuma bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukake ce yasubbu ibn adam dan adam yana zagi na me zagin Allah shine yace yasubbu dahara wa ana dahr dan adam yana zagin duniya yana zagin zamani Allah ya ce ni ne zamani za a ce wannan zamanin akwai kaza wannan zamani kaza ne ana danganta zamani ga wani mutum a ce zamaninsa babu alkhairi alhali zamanin ba nashi bane shi ma zuwa ya tar da zamani Allah ne ya kawo shi a wannan zamani saboda haka zamani da lokuta duka na Allah ne arziki daga Allah ne lafiya daga Allah ne kamar yadda wato rashi da cututtuka da musibu duka suna zuwa da sa ne bai dace ba dan adam yana danganta irin wayannan abubuwa ga abun halitta ya yadda shi ma halitta ne daga Allah in Allah ya so ya same ka zai same ka An bai so ya same ka ba ba zai same ka ba yana daga cikin nau'in zagin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kwatanta Allah da siffar da bata dace da shi ba ya kwatanta Allah da siffar halitta ko ya dauki siffar Allah ya baiwa habin halitta wannan duka shiga gonar Allah ne saboda haka a kiyaye in za mu kwatanta Allah mu kwatanta shi da siffan da ya siffanta zatinsa subhanahu wa ta'ala mun karanta a baya maganar Sheikhul Bukhari na Ibn Ahmad dake cewa man wasa abin nan man wasafa Allah bi khalqihi man shabaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafar duk wanda ya siffanta Allah da halitta ya kafirta duk wanda ya inkari abin da ya siffanta zatinsa da su kuma shi ma ya kafirta saboda haka a kiyayi wato kwatanta irin wannan wani zai faɗa da jahilci wani zai faɗa da ganin cewa wannan maganar ba komai ba ce. a dankanta abu ga zamani ko a zagi zamani yana ganin abu ne mai sauki kana faɗa a majalisa ko munasabar dariya ta kawo ka faɗa don a yi dariya alhali kuma a wajen Allah ba karamar magana bace shi yasa ana so musulmi ya dinga kiyaye lafuzansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima mutum zai faɗi wata magana wannan magana da ya faɗa la yuqila habala ba zai kula da ita ba bai dauka abu ne mai muhimmanci ba wa innaha la tahwi bihi fi nari jahannama 70 kharifa yana tafiya da shi tafiya na shekara 70 a cikin wutar jahannam kalma ce da ya kafa dan harshe saboda haka Allah madaukake ce innal ladina yuzuna Allah wa rasula lalle wa'inda suke wato zagin Allah suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin zagin Allah al-ilhadu fi asma'ihi wa sifatihi taurin kai mutum ya taurin kai ga sunayen Allah da sifofinsa sifar da Allah ya ce ga yadda yake sai ka ce ba haka bane sam don bai dace da ra'ayinka ba ko kuma kana so ka siffanta Allah da siffar da ba tashi ba ko ka ce Allah yana shiga jikin mutane ka ce Allah yana shiga jikin mutum subhanallah wannan ba akidar musulmi bane amma sai kaga wani yana iddia'in musulunci kuma yana faɗin haka har ma zai furta baki ya ce ai shi din ma wato yana da siffata ta Allah ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna ulwan kabira wannan magana asalinta ta taso ne daga cikin yahudawa su ne suke da irin wayannan aƙidun har zai ka zo da cikin da ita cikin wato addinin musulunci ta ja'd ibn dirham zuwa jihar ibn safwan dan ne suka zo suka fassara kuma suka shigo da shi cikin addinin musulunci asalin ma aqidan yunan ne amfani da hankali gabatar da hankali akan shari'a dole musulmi ya kiyaye mumini bai da magana sai abin da Allah ya faɗa sai abin da annabi ya faɗa in dai akan addini ne ko akan siffar Allah وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بامو دا الزابي بامو دا رأي سأبن دا الله يفعل أكن زاتنسا أي بمسان الله دم بسيت هنير الله دم كوكوا بمسان النبي بسيت هنير شيء النبي الله أيكو شيء أنا مكسن شيء النبي الله ني to ya za mu wuce gaban Allah ko gaban annabi wajen siffanta Allah ko siffanta annabi inda gaske ne muna son annabin mu tsaya akan abin da annabin ya faɗa akan shi wani ya zo fa yana karkarwa a gaban shi yake cewa me hawina ala nafsi innama ana bin imra'atin takana ta'kulu kalila fi makka ka sauka kawa kanka ya tsaya gaban annabi sai ya firgita ya razana ya dauka annabi zai masa wani abu yace ka sassautawa kanka ni fa ɗa ne na wata mata da take cin gosasshiyar nama a garin makka wani ya zo ce ya rasulullah ka so masha Allah wa shi'ita ka so Allah ya so ya haka wawu akam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi isma kul kuntu aj'altani lillahi niddan bal masha Allah wahda kana so ka tarayantar da ni ga Allah ne a'a Allah ne kadai ya so Allah ne kadai mai so annabi yana ganin abin da Allah ya yi ne ba da zabi in attabi'u illa ma yuha ilay ba abin da nake bi faci abin da aka yi min wahayi duk da gatan da Allah ya bashi ya tsaya a matsayin da Allah ya aje shi to kai da baka da wannan gatan me ne wuce gaban shi annabi kuma wai don kirari ga annabi ko don son annabi ka kai shi inda Allah bai kai shi ba ka siffanta shi da abin da Allah bai faɗa ba shi kansa bai faɗa ba to wannan shi shige ne wanda suke shi shige akan zatin Allah ko akan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ce yuzuna Allah wa rasulahu da suna suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anahumullah Allah ya la'ance su ya tsine musu yana ga cikin nau'in cutar da manzon sallallahu alaihi wasallam a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana bokanci ko yana duba ko yana sihiri ko yana waka ko shi mahaukaci ne na'am ko a ce ai tara matan da ya ai don sha'awa ne wannan shiga haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka dauki aikin Allah ka bashi kai kana ganin ka ba masa ne alhali saukar da shi kai kace ai ya san gaibi ina annabi ya san gaibi Allah ne faɗa bai san gaibi ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athu wannan ba aya ce ta alqur'ani وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ma yuha ilai ban san abin da za a yi min ba ban san abin da za a yi duku ba ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi shi annabi ne yake faɗin haka nusu na alqur'ani da sunna Allah ya yawa da su annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba da ya sani me yake cewa wala kum ta'alamu al-ghaiba lastakhtartu min al-khairi wa ma massani as-su mu aje shi inda ya tsaya to nuna annabi ya san gaibu ko kuma a ce annabi shi ma zatin Allah ne ko daga hasken Allah ka halice shi wannan duk shi shigi ne duk shiga hakkin Allah ne shiga hakkin annabin Allah ne sannan masu da kuma masu zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen batanci ko ta magana ko ta zana shi ai wani zane ko wani irin zane kai ko mutum ya fito a drama ya ce shine annabi wanda duka shiga hakkin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma zagin annabi sallallahu alaihi wasallam hatsari ne duk wanda ya zagi annabi ya kafarta imam ishaq bin rahawai yake cewa ajma al muslimuna ala anna man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad kafara wa in aqarra bi kulli ma unzila haka yace ko da ya tabbatar da duk abin da aka saukar ya yarda da qur'ani ya da inda ya zagi annabi shi kafiri ne kuma kafircinsa kuma kashe shi za a yi ya kafirta kuma za a kashe shi wannan wato min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam in an zage shi an kafirta kuma za a kashe wanda ya zage shi akwai wani mutum ya zo abubuwar zafin al'asalami yana nan mutum ya zauna yana zagin abubakar radiyallahu anhu yana zagin abubakar sai abubakar zai ce bari in kashe shi mana sai abubakar ya ce a'a ai wannan ya ke duga annabi ne kadai sallallahu alaihi wasallam wanda ya zage shi za a kashe shi wannan annabi ne kadai shi yasa malam rahmatullahi alaihi shaykhul islam ya yana da wannan littafi as-sarim al-maslul ala shatim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ran takobi akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an taba shi an taba Allah don masoyinsa ne zababbansa ne a bar shi a matsayin shi da Allah ya ajiye shi kar a wuce kar a yi baya wasu suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam karya wai don suna san shi abinda annabi bai faɗa ba sai a faɗa kamar masu kirkiro hadisi na karya. wani zai kirkiro hadisi ya danganta ga annabi annabi ya ce ai tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi abi wannan ƙarya ce annabi bai faɗa haka ko kuma mutum ya ce ya kirkiro hadisi don bukatarsa don kare wata manufarsa mun san hadisin ‘yan kankana ko da hadisin iyayen ‘ya'ya mutum ya kai ɗansa makaranta malami yi wa ɗan duka sai zo na ya kirkiri hadisi na zagin malamai masu karantar da yara wai wai annabi yace wai shirarukum muallimu sibyanikum mafi sharrin ku masu karantar da yaran ku to in sun daina kuma fa ya za a yi da yaran irin irin ƙarya da ake shirya kuma Allah ya sa malaman sunna suka gano ƙaryarin akwai ƙaryarin da aka yi ga falalan alqur'ani wanda ya rawaito hadisi kuma duk hadisi ya dangana ga ibnu abbas inda an ce shine turjuman alqur'an hibrul umma da aka samu wanda ya rawaito hadisin ya kawo hadisin aka tun daga hadisi daga ibn abbas sai ana samu a isnadin gare shi da aka bi salsalan isnadin aka je duk gaba ɗaya almajiran ibn abbas ba su da wannan hadisi da aka same shi aka ce to kai almajiran ibn abbas duka ba su da wannan hadisi sai a wajen ka. ta ina kai ka samu ya ce a ah, na ga mutane sun bar karatun qur'ani ne sun je suna karanta hadisai suna karanta fikihu saboda haka na yi wannan ne don in ja hankalin su zuwa karatun alqur'ani duk wannan cutar da annabi ne shigar da ƙarya har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa me man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya ya tanadi makomansa a cikin wuta in dai kai wa annabi ƙarya ka shirya mazauninka a wuta ko ka kirkiro wata addu'a ka ce wannan addu'ar annabi ne ya faɗa la ilaha illallah ɗan wuta suna da yawa Allah ya kiyaye mu wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga annabi annabi ya ce ya tanadi makomansa a wuta don kare bukatar ka sai ka kirkiri ƙarya ka ce annabi ne ya faɗa ko annabi ne ya bani annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya koma ga Allah yana can aljanna sa bai san ma me kake yi ba kana masa ƙarya sai kiyama kuma zaka ga kanka a inda baka so bal bar wanda ya kirkiri ƙaryar duk wanda ma ya ce eh gaskiya ne man rawa anni hadithan wa huwa ya'lamu annahu kadhib fa huwa ahadu kadibaini wa kadhabin duk wanda ya rawaito hadisi wanda ya san ƙarya ne an gaya masa cewa ƙarya ce ba annabi bane ya faɗa ce a ah, shi ya ji ya gani yace to shi ma yana da daga cikin makaryatan ne saboda haka addini ba abin wasa bane ko kudi aka baka jabu zaka yadda yanzu aka sa maka jabun kudi a cikin kudi mai kyau ba sai ka ware ba musamman in canji su suna kama sun san wannan kudin jabu ne kai kuma an aka jama wannan jabu zaka yadda wannan mutumin yana canjin kudi yana bada mai kyau wannan yana canzawa amma wata yana sa jabu ba ka je wajen mai jabun ba don kar a sama jabun kudi wannan kemus ana sayar da magani mai kyawu wannan kemus ana sayar da fake magani ko wanda ya expire wanne zaka je wannan likitan yayi karatu wannan likitan ya sayi certificate din ne ba nashi ba gun wanne zaka je baka da lafiya wanne zaka je wannan yana sayar da motoci yana kawo daga Kotono wannan Am Roberts ne yan fashi ne suke kwato motocin mutane suna kawo yana saya nashin yana da sauki wanne zaka saya zaka je wajen mai kawo daga Am Roberts ko zaka je wanda yake kawo daga Kotono to wannan malami yana karantar da sunna annabi ne wannan kuma yana karantar da bid'a ne gun wanne zaka je innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu lalle wanda suke cutar da Allah suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su duniya da lahira la'anar Allah gabawa kuma tsinowa ne da kuma nisantarwa daga rahamarsa a duniya a lahira mutum ba zai taba gamo da alkhairi ba yana ganin yana samun biyan bukata amma hankalinsa bai kwanta ba don tsinuwar Allah tana bin sa kullum shi a kararin nafsinsa wato akwai abin da yake yakansa a cikin zuciya ba zai samu kwanciyar hankali ba ba zai samu bacci mai daɗi ba tare da ana ganin sa a zahiri kamar yana cikin ni'ima ko yana cikin kwanciyar hankali Allah ya ce wa'adda lahum Allah madaukake ta tana da musu azaba muhina azaba ta walakanci Allah ya kiyaye a cikin tafsirin nan na fatur rahman mala yake cewa ya hurmu azan nabi sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'li bi ittifaq ya haramta mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a magana ko a aiki a haduwar malami gaba daya kuma a cikin su akwai wanda suka tafi cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to za a kashe shi kamar yadda muka ambata wasu daga cikin malamai sun faɗi haka wanda suka ce ba za a kashe shi ba sai dai a tsaya a nemi ya tuba wasu suka ce ko ya tuba ba za a karbi tuban shi ba za a kashe shi kai tsaye don saboda a kawar da wannan barna yau an kai sake wani magobe zai yi wani magobe zai yi karshe sai ya zama darajar annabi ba komai bane kamar wani mutum ne haka amma idan ya yi zagi ana maganin shi to kaga wani zai shiga daidayinsa kamar wasu suke da cewa su ba basu su bi daidai ba abinda suka yi kuskure ne amma an ya zama dalili na wasu suke yi wasu da suka zage shugaban kasa a wasu wurare ba an an lalata su ba to kaga wasu kuma in za su yi din za su ce wannan abin zai same su wannan dokar dan adam kenan ya kuma inda ana Allah ake tabbakawa shi yasa ake cewa sai da haddin Allah daya a bayan kasa yafi ayi ma mutane ruwa na shekara 40 haddun tuqamu fil ardi khairun min an yumtaru 40 sana me yasa saboda tsaida da dokan nan na farko kuna za ku ga girman shari'ar Allah sannan akwai tsawatarwa ga duk wanda zuciyarsa za ta riya masa yi wannan abin kuma duk dokan da za a yi in ba na Allah bane shirme ne don ba zai rage barnan ba amma da za a da na Allah sai kaga abubuwa sun gyaru Allah madaukake ce walladina yu'dhuna almu'minina walmu'minat kuma wa'inda suke cutar da mu'mine maza da mu'mine mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun aikata wani laifi ba wa'innan faqadi hitamaru da haqiqa sun ɗaukan makawunan su buhtanan qariya kage na qariya in ce buhtan ba kamar kadhib haka bane buhtan shine kirkiran karya ce kuma kirkiran ta akai aka danganta ga wani wa ithman mubina da kuma zunubi mai girma anan kuma cutar da mu'mine wato Allah madaukaki ya kawo shi kusa da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da Allah ne to idan mutum ya taba mumini ya taba wato wani bangare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya tsawatar akan taba mumini wajen zagi ko wajen batanci ko wajen yaka yana cewa sibabul muslimi kusufun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasici ne yakansa kafirci ne kuma cutar da mumini ba tare da abin da ya aikata na laifi ba shi ma yakan faru cutarwa da hannu ko cutarwa da harshe ko cutarwa a wasu ayyuka ko da alkalami ya shiga cikin na hannun mutum ya rubuta tek na batan shiga mutum ko ya faɗi kalma na zagi ko ya rubuta wani takarda ko a kafin yada labarai mutum ya faɗi magana na cutar da wasu mutane aka abin da ba su aikata ba ko don siyasa Allah ba ruwan shi da siyasar ku ku ne kuke siyasar ku kuna gaba ku zo kuna zagin mutane akan siyasa a ce jam'iyyar adawa sai a fito ana zagin mutane ana batanci gare su aka abin da ba su suka yi ba su ma wancan sun yi sun tashi sai su mai da martani irin na wannan ko fiye da wannan da wannan duk ba shari'a ba ce ba karantarwar addini ba ne musulmi dan uwan musulmi ne al-muslimu akhul muslim babu zalunci tsakaninsu babu kaskantar da juna tsakaninsu ba walakanta juna tsakaninsu girmamawa ne da mutuntawa wannan shine abin da yake tsakanin musulmi da musulmi duk inda kaga musulmi dan uwanka ne ka so shi don addini ne yace ka so shi ba wai zaka so shi don ka san shi ba ko don anguwan ku ko garin ku daya wurin aikin ku daya jam'iyyar ku daya wannan ba duk ba su bane a'a uhibbu bi anna allaha bi annahu yuhibbu allaha wa rasula. ina son shi ne don shi yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don son mumini wajibi ne ko baka san shi ba ka so shi don yana da alkhairin da yake zuwa zuwa gare ka duk ran da yayi sallah alkhairin sa yana samun ka ko ba haka bane duk ran da yayi sallah ba yana tahiya ba ba ya addu'a cikin tahiya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga ka shiga cikin addu'arsa to me yasa zaka yi gaba da shi me yasa zaka yi fada da shi idan ka daga hannu zaka yi addu'a ya Allah ka gafarta wa musulmai ƴan uwana ka ware sunan shi ne a ciki to ya zaka yi gaba da mutumin da kana daga hannu kai addu'a gare shi in kana kana addu'a ga matattu ma haka Allah ka gafara duk musulman da suka riga mu gidan gaskiya in ya mutu ya shiga ciki saboda haka cutar da musulmi ba ɗabi'a bace mai kyawu kar mu cutar da juna a hannayenmu wajen duka wajen rubutu wajen zungura wajen nuni da yatsa ana faɗa ba daidai ba haka a harshe in za ka yi magana ka faɗi magana sananna magana da ba ta ɗaukar fuska biyu ka yi magana eh haka za a fahimce ka amma kana dungun magana kana wani gunaguni mutum ya maka mummunan zato ko kana zakin sa ne ba daidai ba kada a cutar da mutane kana cutar da mutane cikin iyalansu yadda haramun ne ka cutar da mutum kai tsaye kar ka cutar da shi cikin iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zargi Aisha da zina me yake cewa yace mutane zargin su yazo kaina har yaje taba iyalina in ka zargi iyalin mutum ka zarge shi in ka taba iyalin mutum ka taba shi sai ga mutum yana wato fakan matar makocinsa don ya samu ilalata da ita wani zaka ji haka aikinsa matar makocinsa yake lalata da ita ina musulunci ina imani ina ƴan uwantaka na addini wanda in baya nan matamkar amana take shi yasa hadisin Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsananin abin da ake tambayarsa akan manyan zunubai bayan nema wa Allah tarayya sai me yace an tuzaniya hadiyar tijariya kai zina da matar makocinka musiba ce zina musiba ce amma da matar makocinka matar mutum kuma a mutumin makocinka wanda ko ba kuma yana da haƙƙin makotaka tare da kai din nau'i ne na cutar da mumini a kiya cutar da mumini wannan kuma ba zai hana fa abadi gaskiya ba idan sun yi ba daidai ba za a nuna musu addini muke yi duk wanda ya kuskure a nuna masa kuskure ta hanyar da shari'a ta yarda ba zuwa za ka yi ka ce wane ka yi kaza ka yi kaza wannan kunyata shi kai a cikin mutane fallasa ka yi in ka san ya yi ka same shi gefe kai masa nasiha in kuma ka san ya yi kana iya abin zai yi mutane da yawa su yi kana iya ka yi fuskar nasiha amma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan wani mutum ya yi wani abin da ba daidai ba annabi ya gan shi ba zai bar magana ba ga mutumin yana nan sai annabi ya hau minbari bayan godiya ga Allah sai ce ma balun nasi yaf'aluna kaza me yasa mutane suke abu kaza da kaza abu kazan nan ba daidai bane abu kazan nan ga hukunci yace ma balun nasi mutane yace kai kuma kada ciki ka san laifinka wani kuma da yana so yayin nan gaba shi ma to ashe abun haka ne ashe gara da ban yi ba to kaga wannan wa'azi ne amma a yayi cutar da mu'mini bi ghairi maktasabukum ba tare da abin da suka yi ba musamman masu zargin matan su da zina mutum ya cewa matarsa ke mazinajiya ce shegiya karuwa yar iska to Allah dai ya ce al lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat yanzu idan har kai da ka zauna da mace kana cewa mazinajiya kai me matsayin ka in ka ce mata shegi ko ka ce mata karuwa yar iska kenan mutumin wani irin mutum ne ya zauna da iska mutumin kirki ne ni dai ba zan yadda in zauna da iska ba ba zan yadda in zauna da karuwa ba ko kuwa saboda haka mutum ya kiyaye ya abin da yake faɗa kuma shekan kai kai ne ake cewa ko idan mutum ya faɗi kalma mara kyawu akan wani kalmar za ta dawo kan shi ka sa abin da zaka faɗa zuciyarka ta zama tana da lafiya ga ƴan uwanka idan mutum yana tare da kai ko yana ha'intar ka Allah zai fito da shi ta zama mazanaciyar inda gaske ne tana sana sai Allah ya fallashe ka kamar da kai ma in kana yi din Allah zai fallashe ka sai dai Allah ya kiyaye بغير ما احتسبه قد احتمل بهتانا واثما مبينا منذ صلى الله عليه وسلم حديث عائشه ke cewa ayu riba arba inda Allah wace ne riba ce tafi girma a wajen Allah a cikin cin riba sabai suka ce Allah wa rasulu alam Allah da manzon suka sani sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce arba riba inda Allah istihlal irdi imri'in muslim halakar da mutuncin mutum musulmi wannan shine riba mafi girma cin dukiyar riba haramun ne riba mafi saukin za kamar mutum ya auri mata a gyaci masa mafi saukin babin riba kenan mafi girman za afka mai mutuncin mutum musulmi ka bata mutuncinsa alhali mutuncinsa yana nan lafiya Allah madafi yana cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اعتمدوا بهتانا وإثما مبينا نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرضن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما anan kuma Allah madaukaki ya kara wato jawo hankalin musulmai wajen tarbiyyantar da su sai fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma kulli azwaji ka gaya wa matanka matansa sallallahu alaihi wasallam suna muka ce su tara ya rasu ya bar su menene sunayensu sunayensu ba wai dai zaka gaya mun ba in ka fara jerawa zaka yi gaba ɗaya guda tara na'am khadija wanda ya mutu ya bar su matan da ya mutu ya bar su aisha hafsa na'am ummu salama na'am zainab na'am na'am na'am ayman juwayriya aywa maimuna أم حبيبة صفية بنت بتهوي بارك الله فيك نعم عاش بروزنا زينب بنت جهش كاغا سونا يماتا من ذن الله صلى الله عليه وسلم كي ننقل يا اكرا كاسنسو مين سمع النبي to kana son annabi matansa baka san su ba nan gaba idan aka yi taron maulidi sai a je a kewaye a sa kofa ɗaya duk wanda zai fita sai ya ba da labarin rayuwar annabi da adadin matansa da sunnoninsa na bacci da sunnoninsa na tafiya da sunnoninsa in zai shiga gida eh dole sai mu ga cewa mun yi aiki da sunnan duk mun san sunnan mun gama sai muka samu lokaci da zamu yi wani abin da annabi bai karantar ba amma mu da annabi bai kawo wanda ya karantar din ba mu samu lokaci mun aiwatar da su ba mun aje su gebe mun manta da su mun je muna kokowa akan wani abu a ah, sunna ne ba sunna bane son annabi ne ba son annabi bane wannan ba bata lokaci bane idan da gaske kana son annabi ƴaƴansa nawa ne matansa nawa ne shekara nawa yi a duniya kafin manzanci shekara nawa bayan an aiko shi shekara nawa wani irin gogor ya yi wani irin nasara ya samu wani irin cikas ya samu wannan eh ka sani Allah samu gane Allah madaukake ce ya kai wannan annabi kulli azwaji ka gaya matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da matan muminai. na'am da matan muminai ‘ya'yansa mun san su nawa mata ‘ya'ya mata hudu ne hudu ne na'am ɗaya ce wacce annabi ya batta a baya ta rasu daga baya zainab ruqayya ummu kalthum wannan sun rasu sa to Allah ya ce ya gaya musu wani nisa'il mu'minina da matan muminai na duniya gaba ɗaya yudunina alaihinna min jalabibihin su saukar da jilbabinsu a kansu ma'ana jilbab shi shine abinda mace za ta rufe jikinta da shi al'idina ne al'irha saukarwa saukarwa ba wai naka cire ba ba a in kasa ya sauko tsawon tsadi ya sauko har kasa haka ake nufi mata su rufe kawunansu su rufe wuyansu su rufe kunnuwansu su rufe kirjinsu tsansu har ƙasa ya sauka ya zama a rufe yau bai ta duk matar da za ta fita waje da riga wanda a nan ne samar gwiwan hannu sai da wata irgile da za ta yafa wuyanta nan a waje rabin kirjinta bal wato rabin breast ɗinta kirjinta yana waje wani sarka a wuya kunnuwa a waje wannan ta yi fita irin ta jahiliya ta farko mutabarrija ce tabarrujar jahiliyatul ula haramun ne mace ta bayyana wa'annan wurare inda za ta zo wurin wanda zai aure ta ne tare da wasu kuma a wajen za ta iya buɗa a ganta amma ba haka ba kawai mace za ta shiga taxi za ta hau na za ta tafi da kafa za ta tuka ta, sai ta sa wata irgile Ɗan kwalin nan gashi an yi wani tun da shi wata ma daurin ma ba ruwa na da uban kowa wata kuma a cuce kudin nan gashi nan tun an tara wannan duk tabarruji ne na jahiliyyatul tilbola kuma a haka din irin dinkin da ta yi din ka duba in ta sa riga zip ɗin ma sai an sa mata nan kwankwaso nan duk a matse har ƙasa zuwa rabin gwiwa daga gwiwa kuma abin da ya kasa a buɗe amma nan duk a matse kuma ina ma da wannan za ta sa a gidan haka in ta sa za ta fita kowa yana ganin ta to ana so mace ta sa jilbab ta rufe gashinta kar a ga gashinta ko kaɗan kar a ga wuyanta kar a ga kunnuwanta kar a ga wato dantsanta na'am duk wannan jikin ta rufe shi yasa ka'idar mace ta sa abin da za ta fita ta rufe jikinta shi ne muka ce ya zama tufafin yana da kauri ba shara-shara ba ne, yana da fadi ba matsatse ba ne. ba yi da kayan alamar ado bai yi kama da kayan maza ba bai yi kama da kayan mushrikai ba bai yi kama da kuma babu kamshi ba kamshi a jiki sannan ba tufafi ne na shahara ba wannan ne zai zama tufafin mace musulma muna magana musulunci muna magana imani wanda take da imani za ta nemi mai Allah ya ce mai annabi ya ce don ta yi koyi da shi don ta san za ta mutu duk kwalliyan da za ta yi yanzu don kin sa a cuci maza in za a saki kabari sai a saki da shi ne don kin bar wuyanki a waje don me za a saki kabari haka za a saki ne za a rufe ki Mata magabata saboda jin kunya akwai mata da ta yi wasiya ma gawanta ma mata ne zalla su sallace ta gawanta ma saboda bayan ta mutu ba tana jin kunya a ce namiji ya zo ya tsaya kan kabarinta akan gawanta haka suke tsoro amma yau ka duba yadda mata suke yi ana tafiya ana cin cingam ana hira kyal kyal kyal a gyara mu kwatanta wata kuma za ta fita a gida in iyayenta masu addini ne in iyayenta masu tarbiyya ne sun hana ta ta yi tsiraici za ta fita a gida sai ta sa gele a cikin jaka sai ta fita da himar a rufe ta fita ta ɗan tafi tana cikin nafiyan ma sai ta cire ta nade himar ta sa a cikin jaka ta ɗauki gelen ta yafa ta zama ‘yar iska za ta yawanta haka in ta zo kusa da gida kuma sai ta cire ta sa wannan gelin a jaka ta sa kamar ɗin wata kuma a gidansu babu tarbiyya ita kuma tana son addini ta ji wa'azi a gidan za ta fita da kamar fada eh baba yana zaune a kofar gidan za fita ina zuwa kuma cike da kicire wannan banzan azuna haka zai mata fada har tana kuka irin wannan kuma za ta fita sai ta sa khimar din a cikin jaka sai ta yafa gele din tana fita an ta yi kwana sai ta cire khimar ɗinta ta rufe jikinta ta je inda za ta je in ta gama ta dawo kuma za ta yi kwanan gida sai ta cire khimar ɗin ta sa a cikin jaka ta dauki gelen ta sa lakum dinukum walidi Allah ya zaka mata da alkhairi Allah ya bata miji na gari wanda zai rufa mata asiri wancan kuma Allah madaukake ce yudunina alaihin min jalabibihin mata su rufe jikunan su jilbabin su ya sauka har kasa wannan umarni ne daga Allah to ka duba yadda Allah yake umarni ana Allah da ya fara maganan da ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam don girman hukunci ya ayyuhan nabiyyu tub qul li azwajika ka fara da matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minin da sauran matan mu'minin yayin da za su fi su mai jikunansu a nan ma wanda yake son gaskiya Allah ya ganar da shi gaskiya zai gane yanzu a wannan ayar kadai in muka tsaya bai isa mata suna da umarni daga Allah ba na rufe jikinsu to ya zaka ce wanda kuma zai ce shi malami ne ya ɗauki alkalami ya rubuta rufe mata su rufe jikunansu nan ba addini ba ne. mata su bayyana tsiraicinsu Wai in ba a ga tudun kirjinsu ba in ba a ga tudun bayansu ba ta ina za su samu miji ya faɗa a bakinsa kunji an rubuta a takaddu an bani ina da kofin littafi cewa mata su rufe jikinsu wai ba shari'a bane ba addini bane kuma da sunan malami na addinin musulunci aya ce ta Qur'ani kun muna jin yana karanta Qur'ani ko ina ji dai ko zai karanta Qur'ani ko zai karanta Qur'ani ai ba ka karanta bane ka fahimta ka duba Allah yana cewa yudnina alaihinna min jalabibihin bayan mu wuce can wa karna fi kunna saboda haka hijabi umrini na Allah wace ta bi umarnin Allah don kanta za ta koma ga Allah ta ga sakamakonta wacce ta ce ba za ta yi ba don kanta za ta koma ga Allah ta samu sakamakonta wannan shi ne zalika yin haka din mata su rufe su din nan ba ajina yafi kusa an yi da a san su cewa su din nan mata ne masu mutunci ba ‘yan iska bane mata ne ‘ya'ya ba bayi ba ba bane mata ne kamammu ba mazinata bane. wannan shine zai mayyaza su adna an yu'rafna idan aka san cewa su matan kwarai ne to me zai faru fala yuzain ba za a cutar da su ba amma mace ko da kaman miya ce ko matar aure ce in za ta fita da gele ta yafa a wuyanta ko ta yafa a kanta in wani malalaci ya gani zai sha'awanta zai ce ke ina zuwa zo in ɗau rage miki hanya ke kaza kaza zai nemi yayi magana da ita don ya ga arha zai yi ta yi ya ga tsiraici zai ta yi amma wadda ta fito da hijabinta ta yi shiru tana tafiyanta ko da mai sha'awan ya ganta zai ce ka ai wannan yanayin ta nan ba karin taɓo ta a jamun aya ko a mun Allah ne gara in nemi irina sai ya kawo kaga adina an yi na kenan mace ta sa hijabi din mutuncinta ne darajanta ne karama ce da Allah ya wa mata kuna da tsada Allah yana son ku shi yasa ce ku rufe jikunanku. ku saboda haka bi umarninsa Allah madaukake ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukake ya kasance mai yawan gafara ne ga duk ta yi irin wannan kuskure ta zo ta yi nadama ta gyara halinta to Allah mai mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne na'am illam yantahil munafiquna wal ladina fi qulubihim مرضوا والمرجفون والمرجفون بالمدينة لنخرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفون أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من ولن تجد لسنة الله تبديلا yayin da cutarwa din nan wato aiki ne na munafikai yau su yi anan gobe su yi anan sun cutar da Allah sun cutar da manzon Allah bal sun cutar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki sai musu kashe la illam yantahi almunafiqun wallahi idan har munafikan nan basu daina abin da suke ba walladhina fi qulubihim maradun da wa'inda suke da rauni na imani a cikin zukatansu wal murjifuna fil madinati da kuma wa'annan da suke irjafa a cikin madina irjafi shine wato sun zauna a cikin madina suna ba da labari na ƙarya ana zaune lafiya sai ce ga famu yahudawa suna zuwa ga mushrikai suna zuwa a tada hankalin mutane Sina murjifuna bil madina masu tada hankalin mutane ta fuskar ya da labarin ƙarya akwai masu yin haka akwai masu cewa ga boko haram suna zuwa ko na taba baku labarin ko wata tsohuwa ya zama dalili na ajalinta tana zaune wani yaro ya zo kamar da wasa yake yi wai shi ya wasa yake mata yace mu bo gara bo rabo mu kawai tsohuwar nan ta ce sai faduwa shikenan ba ta fita hayyacinta har ya zama dalilin ta yanzu wannan me zai cewa Allah wai wasa yake yi to akwai irin wa'annan munafikan a cikin Madina a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an zo yaki Ahzab Ahzab sun taro mushrikan Makka sun hado Yahudawa bani Ghatfan da waye bani Quraiza sun hada gobabin nan kai da su sun tayar wa musulmi hankali Allah ya ba musulman nasara ta yadda Allah ya tura musu iska mun ji kissar to har yanzu munafukan sai su don sun ga cewa kamar yadda Allah yake cewa wai zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa saboda haka sai ce ga munafikai suna zuwa ba sai ga wasu musulman hankalin su ya tashi to Allah ya ce masu irin wannan kai kawon labaran ijafil madina idan ba su ba ba lanughriyannaka alaihim wato zamu kora ka akan su za mu wato za mu ingiza ka akan su mu nuna maka su kuma mu baka izinin ka yake su shine lanoguriyan yanna kabihim summa la yajawiruna kafiya sannan kuma za su sake zama da kai ba a cikin Madina ba za su yi makotaka da kai ba illa qalila sai dai zama dan kadan wato zamani kankane za su zauna da kai daga nan kuma za a fitar da su masu irin wannan halin ba cikin munafikai Allah ya ce mal'unin la'antattu suke su Allah ne santar da su da dukkan alkhairi aina ma ho duk inda aka same su ukhidhu za a kama su wa qutilu taqtila za a kakkashe su kakkashewa za a yi musu kisa na kawo kako na'am me yasa hakan yake faruwa saboda Allah baya son wasa da addininsa baya son wasa da annabinsa Allah baya son wasa da hankalin mutane wajen tada zaune tsaye yana so bayan sa su zauna lafiya duk inda aka shar'anta yaƙe yaƙin nan ana yi ne don a wanzar da zaman lafiya don in ba a kawo yaƙin ba ba za a samu zaman lafiyan ba ba a shar'anta yaƙin ba za a samu zaman lafiya ba shi yasa Allah yake cewa wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun a cikin qisasi akwai rayuwa gare ku idan mutum ya kashe a kashe shi wannan shine zaman lafiya amma idan ya kashe aka kyale gobe zai kashe zai kashe na uku zai kashe na hudu me riban ku kenan amma in ya kashe aka kashe shi shi barnan nashi an katse shi wani ma da yake so yi shi ma ya tsorata ashe in na kashe za a kashe ni in yana jin daɗin ransa to ya sani wasu ma suna jin daɗin rayukansu shine Allah yake cewa duk inda aka same su ukhidu wa ta taqtila yin haka fa Allah fil ladina khalu min qabl wannan tafarki ne da Allah ya shar'anta cikin sanallahu subhanahu dhalika al-hukm akan me duk wanda ya la'anci wato Allah ko annabi ko wato tada zaune tsaye cikin mu'mini cikin al'umma da suka shuɗe ku, haka Allah yake zartarwa duk wanda ya zo yana shishigi akan addinin Allah to Allah yakan ɗauki mataki irin wannan wato akan shi walan tajira li sunnati llahi tabdila ba za ka samu ba li sunnati ga sunnar Allah abinda Allah ya sunnantar yana faruwa din nan tabdila ba za ka samu canji ba ai taghyiran aslan ba za ka samu canji ba na'am يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن har yanzu daga irin tsangwamar da suke yi suna tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa yaushe za a tashi kiyama Allah ce yas'aluka annasu anis sa'a mutane suna tambayan ka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam akan tashin kiyama yaushe ne lokacinsa? na'am Allah ya ce kulka ce da su jawabi kenan na tambayan innama hain ga rabbi ai abin sani ilimin tashin kiyama inda Allah na wajen Allah kamar da yake cewa jalli hali liwaqtiha ha? Illahu. Allah bai bai tun kayar da lokacin ga kowa sai shi saqulat fis samawati wal ta la ta'tikum illa baghta Allah ce inna ma ilmuha indallah kamar yace kuma yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك أي وأي شيء يجعلك داريا me zai sa ka sani ba hanyar da ma za ka sani mai yiwa tashin kiyama yana kusa kiyama la'alla sa'ata takunu qiyamuha qariba kusa kusa ne kusan ne hakika amma ba san yaushe ne ba don alamar kusanta subtan bayyana daga cikin alamun tashin kiyama ya kusa aiko manzo sallallahu alaihi wasallam min ashrati sa'a bi'tatu nabi sallallahu alaihi wasallam wa mautuhu aikowansa mutuwansa alamun ne tashin kiyama don shine karshen annabawa daga shi sai kiyama ba wani annabi sannan kuma gashi alamun tashin kiyama suna nan da yawa yawan wato na'am ماذا زلازل في Na'am. yawan girgizan kasa yawan fitinu yawan mace-mace na bazata mautul fuji'a yawan kashe-kashe mutum ya kashe mutum bai san me yasa ya kashe ba kisa ya zama araha sai ka ji wai wani yaro suna aiki lebura dan uwansa sun yi aiki sun tashi suna wanke jikinsu da ya zama su biyu sai kashe ɗayan ya binne shi a rayu me haka abun ka ga abuwa na ban mamaki ba mu san me yake faruwa ba wallahi dole ku tashi ku dage da addu'a in hauka ne in kwaya ne in sihiri ne Allah ya rusa don kisa yanzu ya zama wani abu mai sauki a aburbulin ne har yanzu yana aiki mutum zai zo gidan danginsa haka wani ya je wani ƙauyensu wajen danginsa ya shiga daki ya kashe ta ya tona rami ya binne ta wani abu kadan sun yi tsabani ya soke shi da wuka ya kashe shi me haka ran mutum zai kace kankana alama ne tashin kiyama ƴaƴan shegu za su yawa ƴaƴan shegu za su yawa ba shegun bane ƴaƴan shegun ne za su yawa riba za ta yawa kasuwanni za su yawa a daina jin maganar iyaye a ɗaukar maganar mata a bar mana iyaye Alamunan tashin kiyama ya sa aluna aka anis sa'a suna tambayin ka game da tashin kiyama Yau ce ne Allah ce wa mai durika la'allar sa'a ta takunu ƙariba me ya sanar da kai cewa ta yi kiyama lokacin da ya kusa Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana insha Allah zamu tashi akan wannan aya bi iznillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu